واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تشكيكم سيو من رانر أكو ووشن بيو shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar sha shida ga watan sha biyu ko shekara ta dubu da dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafi talhisu sifati salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha da fitaccen malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a daidai gabar da malamin ya mata matashiya da cewa qira'atul fatihati fi kulle raka. ina jin haka ne mala yace karanta fatiha a kowace raka. raka'a wa tajibu qira'atul fatihati fi kulle raka. karanta fatiha na wajaba a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah dan kayi fatiha a raka'a farko ba zai karyar maka da yin ta a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu ba Fatiha raka'a ta farko zaman kanta take haka ta biyu haka ta uku haka raka'a ta hudu kowace da tafi mala yace wa yusannu ziyadatu alaiha fi raka'atayn al-akhiratayn an sunanta yin ƙari akan fatiha a raka'o'i biyun ƙarshe aiban kuma a hayanan wani lokaci to da haka sallar azahar da ake yin raka'a hudu raka'o'i biyun farko fatiha da sura fatiha da sura raka'o'i biyun ƙarshe fatiha fatiha wanda shine mafi yawancin abin da manzo yake a sallolinsa haka la'asar haka a isha'i raka'o'i biyun farko fatiha da sura fatiha da sura raka'o'i biyun karshe fatiha fatiha a kuma magariba a karshe fatiha to wannan shine mafi yawancin abin da manzo yake to shine mala yake cewa kuma sallah ce ina daga cikin abin da manzo ya gadawa da al'ummar musulmi ana iya ƙara sura a raka'o'i biyun ƙarshe ɗin azhar ko raka'o'i biyun ƙarshen la'asar ko raka'o'i biyun ƙarshen isha'i ko a raka'a ta ƙarshe cikin sallar magarba in ka karanta da sura sunna amma wannan yana faruwa da manzo a hayanan wani lokaci ba koyaushe ba saboda haka ina da salo biyu abin da ya fi mai maimaituwa ifi kuma yi Shi ne rako'in ƙarshen su zama fatiha fatiha amma wasu lokuta yana ƙarawa da sura sura wannan ya sa ne littafin ahlari da muka fi sani ya sa a babin sujjadar mantuwa sai ke cewa wanda ya manta ya ƙara sura a raka'o'i biyun ƙarshe na azahar, ko na la'asar ko na isha'i ko a raka'ar ƙarshe ta magariba babu sujjada a kansu me dogaranka saboda manzo ma yana yana sani to kuma dama an ce mantuwa hukuncin ta ba daidai yake da kai ganganci ba to ga mantuwa kuma dama ana iya yi sai ta to ba sai yi sujjada an fahimta ko dogaranka ke. tunda ana yi manzo yana sallama yana yi to dan kai da mantuwa kada ya tashi hankalinka ka san cewa in baka yi ba sallar ta lalace sallar ka tayi wala tajuzu iqalatu al-imam lil qira'a bi akthar mimma jaa fi sunnah karatu karatun limami bai halatta ba ta salanda ya yawa akan yadda ya tabbata ya zo a cikin sallar manzo idan a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam yana karanta aya 100 a raka'o'i biyun asuba yi kamar aya ta kai kamar 60 a raka'a farko aya kamar 40 a raka'a ta biyu ya tashi 100 ko kuma kan karanta aya 60 raka'o'i biyun ma'ana raka'a farko yana iya mata kamar aya ta kai 40 a raka'a ta biyu kuma ya mata kamar aya ashirin ya samu sittin su mala ya ce bai halatta ga limani ya tsawaita karatun da ya wuce yadda ya zo a bisa sunnar manzo shi ya ɗauki aya ɗari biyu an fahimta in yi aya ɗari biyu a asuba sai ce to ka ƙetare yadda manzo yake kuma wannan zai iya sa al'umma su ƙosa su sare to wannan ba daidai ba ne فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه حقيقة da ya wuce yadda ya zo a sunna, zai iya tsanantawa wanda kan kasance a bayansa ko wanda ya kasance a bayansa cikin mamu min rajulin kabirin fi sinni kamar mutumin da yake da shekaru masu yawa wanda yake da shekaru da yawa sakamakon girma da tsufa in aka karatu irin wanda yake ya tsawaita sosai to zai iya sa ya sare ko yanke jiki ya faɗi aw maridin ko kuma wanda yake da rashin lafiya gashi ba lafiya amma rashin lafiya bata kai ga tsakantar da shi ta hana shi zuwa sallah ba sai ya fifita izo ibi jam'i saboda kwaɗayin ladan jam'in nan to ba a so ka tsawaita karatu tsawaita wanda har wato wannan raunin da yake ciki da rashin lafiya ya fi karfin ya iya jure wa tsaya aw imra'atin laha rabi ko kuma macen da take da wato jariri da take reno yaro mai shan nono ta taho masallaci sallah dan ita ma ta samu jam'i sai kai kuma ka tsawaita karatu ɗanta kuma ya farka ki kama tsala kuka kai kuma karatu kake ba ji ba gani ga ga gangaren ya hau hanya to wannan zai to cewar ita sallah kuke yi amma ba ta tare da saboda zuciyarta na kan wannan dana ta da ya farka ko yake mata kuka amma da ka kai ka wato daidai misali har sai a idan ka samu sallar a cikin nutsuwa kuma sallar ta fuskanci yaron audil hajati ko kuma mutumin da yake da wata bukata da ta sha gabansa ina da in dai da za a yi sallar nan daidai misali zai samu sallar da kuma tafi je wannan bukata sai ka tsawaita tsawaita wanda yake ganin cewa to bukatar tasa za ta salwanta zai rasa ta to nan zai sa cikin damuwa ya zama shi gangan jikin ce a tare da ku amma zuciya tana wani gudu to dan gudun jefa waɗanda kake shugabanta a cikin wani yanayi mai wuya ko cikin hali mara daɗi to shine malai yace bai halatta da limami bai tsawaita karatu fiye da yadda ya tabbata a sunna irin wannan ya sa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa da wata rana mu'az bin jabal da yake yana da ido ina da basira da ilimi cikin sahabbai sai zamanto a unguwar da yake ba su da malami ne ido a harkar karatu da sanin addini kamar sa to in yi sallah tare da manzo ta farilla sai ya tafi can unguwar kuma ya jiya musu wannan sallar a matsayin sa na limamin ina kwaɗayin kada sallah da manzo ta kubce masa sai ya je ya bi manzo kuma sai ya dawo unguwar su ana nan ana jiran limami ya zo a yi sallah sai kuma ya sallace su wannan sallar sai wata rana ya je bi manzo kuma dawo unguwar tasu aka zo sallah ta isha kama karatu yake ba ji ba ganin sai da ya kare bakar karkaf izo biyar ba kaɗan in ba kai ba ni guri eh akwai wani saurayi sai abin ya ji ya dame shi ina da bukata a gabansa ba zai iya jure wa irin wannan sallar ba sai kawai ya fice gefe guda sai kawai ya tasa nan da nan ya fatiha fatiha abin sai ruku'un sai kama sa ko sallarsa ko ya tafi sai mutane suka shiga hira ai munafiki da ai munafiki sai a man tsezo kunnan su abin shi ma ya masa ciwo ne ma munafiki abin da ya karshe aka ɗeba sai gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo ya kirayi ma'az ya kuma kirayi wannan saurayi haka dama yake shugabanci ba wani ya kama magana ka ɗauki tasa ka ɗaukar ɗayan ba kuma kai hukunci kuma da an zo daga baya zai zama hukuncin ya zama ba a daidai ba ita bawan Allah ya kake sallarka ne kai shi da ake kan zargin munafurci munafurci dan ya wanke shi ya kake sallarka ne ta manzon Allah ni da kai da ma'az da irin wannan ku ta karatu ba ji ba gani ba gane shi nake ai sai ba ji ba gani ba na gane yawan karatu sai ni da yadda nake sallah duk inda na karanta Fatiha na je karshen ta to sai yi ruku'u a in na dago in tafi sujada yadda ka koyar da mu sallah in yi sallah idan na gama sallar karkab sun ce Allah ka bani aljanna ka tsare ni shi ke nan tashin tafiya sai manzo bai ce sallar ba ce ba sai ku ijiyo kan ma'az sai to shi ma'az zai zo ya bi ka sallah kuma can ungoma muna can muna jiran bayan ya bi sallah da kai a kuma ya je sai mana haka zai ta yi yi yake yi yake yi yake daga ba zai kare ba ko na ko ba kefe ne kai baki alaikum tunda ba zan iya bi ba to barin yi tawa to shine manzo ya juyo kan ma'az yace afattanun anta ya mu'az me zama mutane ne kai mu'az in aka samu irin wannan suka yi wata kuma shi kenan kusan limar juyoyi ya assalamu alaikum ya gaba mai an samu shi kadai yayi kayan shi kadai sai ce to daga yanzu in zaka jagoranci mutane a irin wannan sallah ta isha karanta mu karanta mu irin su wallahi irin su shamsi wa buhaha a idan ta sallah ko ya kama gaba an fahimta ko to da haka in limami ya irin wannan sallah shi mutane dauki irin da sabbi sun irin su to ane amma ya tasa'alu in dai bai ta wanda za a kare ba babu ne amma izu biyar mai gudun karatunka abu za ka samu minti talatin ne kyau an gane ko to raka raka farko ayi 30 ka kare awa nawa za ku ga ruku'u ba irin ba irin ba irin na zuba. ba to saboda haka wannan sai yake mana cewar dole limani damar da aka bashi ta cewar an sanya shi dan ai koyi da shi to ba dama bace ko kuma yake sai yadda ya ga dama zai a shari'a tana da ka'ida ibada tana da tsari kada ya shiga rayuwar wanda yake yi kaga idan aka ce an tafi a haka da ba dan a ce misali shi mu'abu an samu kuskure daga bangaren sa ba to ya fita to da hukunci ne mai zafi zai to amma da yake shi ma ya sauka da kan ka'idar sai zaman to ba wancan lailin ba shi ake cewa afattanun anta ya mu'abu ya kuma a ce wancan din afattanun anta zaka warga zamanin jama'a karkafa cewa wasu ma su samu damar ficewa sai ba shi ake faɗan ba an fahimta ko wannan shine abin da ya kamata in kana tafiya da jama'a ko a sallah ko a shugabanci ko makamancin wannan ka la'akari da su kada ka ce wanda zai bi ni bi wanda ba zai mu bai sallai ibada ba ka bace addinin ba naka bane ina da ka'ida yana da tsari yawa al-jahr wal israr bil qira'a bayyana karatu da koye shi shine aljaharu bayyana wal israr da koyewa bil qira'a da karatu ma'ana koya karatu da bayyana shi a sallah wace sallar ce ake bayyana karatunta wacce ce ake koya karatunta ya ake koyewar ya ake bayyanawa shine malam zai ga mana mala yace wa yujharu bil qira'ati fi salati subh ana bayyanar da karatu a sallar asuba raka'a ta farko da ta biyu da a fili ake wal kuma ana bayyana karatu a sallar juma'a Wal'idan haka na idin karamar sallah da idin babbar sallah karatun su a fili ne wal da sallar da ake ta roƙon Allah ya saukar da ruwa lokacin fari shi ma a fili ake karatu wal kusuf haka na aka samu wato kissewar wata ko rana aka samu dukashewar harshen su wanda muke cewa rashin lafiyar wata ko rana to haka ta faru karatun sallar da ake dan fatan Allah iyaye a fili ake karatu musamman su wannan ana tsawaita karatu shi wannan akan karanta kai kamar bakara ruku ma akai baya baya kasa kamar rabin bakara haka da, kalle ku kama Allah ya yaye to shi wannan ana yi da su dama ba ta kunji kunji bane in ka san dama na ta ba je ka taya da addu'a a gidansa ita wannan haka ake an fahimta ko za ka iya ƙara da duka ko kai rabinta ta biyan kuma ana magana ta kamar rabin wannan a ka za ka samu kai za mu bautar sai da dafa fasi kana nema aiki ya zama ka da eh wal ula yani min salatin maghribi da raka'o'i biyun farko na sallar magarba a fili ake karatun wal isha da biyun farko na sallar isha wa yusarru biha kuma ana sirranta karatu ana yin karatu a boye fi salati dhuhri a sallar azhar wal asr da sallar la'asr kaga su gaba ɗayan su kenan duka hudu wa fi thalitha da kuma raka'a ƙarshe ta uku min salatin maghribi ta sallar magariba. wal من min العشاء isha da raka'o'i لواتو karshe na wato sallar isha waɗannan sune guraren da wato ainihin ake bayyana da karatu da koyewa to wajen bayyanarwa zai wajen boyewa ana buƙatar izamanto in kana karatu a boye ya zama harshenka yana motsawa ba jigum ake ba in kai jigum tunani kake akan kara an gane ko a'a harshen ka zai rika motsawa ina furta abin da kake so ka karanta ta in fata ce na daga ina sauka ina daga ina sauka labba inda za su yi aiki wajen faɗau wa ma ba suna motsawa amma dai ba za a jin da kake faɗa ba shi shine ɓoye karatu kana yi sassar karatu suna aiki amma kuma wanda ke kusa da kai bai jin me kake karanta ko wanda nesa ba zai jiyo ka ba sai ma ne yace wa yajuzu lil imami an yusmi'uhum al ayata ahyanan fi salati sirriyati wa yajuzu lil imami ya halatta ga limamin da yake jagoranta sallah an yusmi'uhum al ayata an yusmi'ahum al ayata ya ji yadda su ma mu aya hayanan wani lokaci fi salati sirriyati a sallar da ake ta a ɓoye da haka sallar azhar zaka iya zuwa kana kabbara Allahu akbar sai a ji ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma a ji ka shiru ka koma ci gaba da karatunka a ɓoye hikimar yin haka a sanar da mamu cewar ba fa jugum ake ba karatu ake ana karatu ba jugum ake ko a wato haɗe baki ai shiru ana tunanin yanzu na alhamdulillah rabbil alamin na shigo arrahmanir rahim ba haka ake in kai haka ya zama tunanin karatun kake ba karatu ba saboda haka ya halatta ga limami aya ɗaya aya biyu in ya je da mamu a karatun sallar da ake a ɓoye wannan ba zai cutar da sallar sa ba sai an yi sujada ba zai ta ya bayar da karatu a inda ake koyewa zai yi sujada dan ka da su aya da aya bi ba wani abu mala yace wa amma al-witru wa salatu al-layl amma sallar da ake ta dare wacce ake yin tamara ana cewa witru ana nufin adadin sallolin da ake na dare wanda in an kirga su za a da guda ɗaya da ba ta da ƴar uwa raka'a sha uku wutiri ce raka'a sha ɗaya wutiri ce tara wutiri ce bakwai wutiri ce biyar uku haka ɗaya duk wannan su ne sallar wuce gwargwadon abin da ya sauwaka gare ka da ka iya wato tashi kai cikin dare wa salatin layli da sallar da ake cikin dare shine yake to da wutiri din sallar da ake an zama a sar da wata take mara ba ta da abukiyar hadi wa salatin layli da sallar da dare da ake tashi a cikin dare fa yusarru fiha taratan ko fa yusarru fiha taratan limani ko mai karatu a cikin wannan sallar mai sallar dare shi kada in shi kada yake yana iya koya karatu wani lokaci sallar daren ka ta yi ita duk karatun a koyi wa yajharu ko wa yajharu taratan me karatun sallah yana iya bayyanawa kuma wani lokaci ko ana bayyana karatun sallah dare wani lokaci in yau a fili kai gobe ga dama kai a daidai ne in ka je da sati kana yin karatun sallar ka na dare wa yatawassatu fi rafa'i sawt to ga bayanin yadda ake yace ya wato tsakaita wurin ɗaga muryar yi tsakatsaki gurin ɗaga muryar da haka karatun da ake karatun sallah a fili ko kuma sallar da ake wa karatu a fili to karatun ana so ka mai da shi tsakatsakin karatu kada ka wara murya cikin dare ba ji ba gani kana yi da karfi yadda wasu wanda suke kusanci da kai ko ba su sallah ba ba bacci ba a yadda da haka kada kuma ka yi shuru ka yi wato ƙasa da shi ƙasan da in ba wanda ya zo tab kai ba zai san ma kana karatun sallar asiri ba shi ne tsakatsaki haka ya faru ko yana zama sunna sakamakon a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fito sai ya bi ta inda gidan Umar yake ina shigowa layin gidansu Umar sai ya jiyo tashin muryar karatun Umar a sallar dare ibu ta kuma inda gidan Abubakar yake sai ya jiyo Abubakar ma a shi ya tashi yana sallar amma sai kai dab da inda yake ka san yana karatun sallar gari yawa sai ke cewa ya Umar na gitta jiya na ji kana karatu ya na ne da ƙarfi ya manzon Allah ai ina ne dan wanda ba tashi ba a tashi a nemi lada wasu nake zaburawa dan ashanta ke a tashi a nemi lada ta abubakar kai kuma nauce sai naji sai an kasa kunne da kyau za a san kana yi sai ta manzon Allah ai wanda nake idan sa ya sani dan Allah yake yi kuma shi ko ka bayyana ko ka boye yaji shi duk ɗaya ne da wanda ya bayyana da wanda ya boye da wanda ya boye da wanda bayyana duk ɗaya ne a gurin sai ki to kai Umar ka rage murya kai Abubakar ka dan ƙara a hada tsakiya idan ka dan ƙara kai da kake kai kai kadai kasala ba za ta zuta daidai za ka ji komai ya yi tsitse kai kuma kai ɗin ba ga nan kamar dai kada a jiyo ka in irin yanzu da cikas kuma su ji su zo sai da sallah yake ko mu je mu daren masa ko mu je mu yashe bangaren da baya nan ko to in kuma da ƙarfi ne to kaga akwai mai yiwuwar ka shi kuma sannan ya samu bacci mara lafiyar da an masa allura an ba da magani shiru kamar da zai bacci ba kwaɗan kuma zai bacci ya fara ɗaukan sa sai kuma ka ƙwallon karatu a tashi a sallar dare ka ka shiga rayuwar to shi yasa zaka ji malamai suna magana bai halatta ba ga mutumin da yake da ido a Qur'ani suke so za su yi musaffar su ko za su tafi Qur'ani su ware la su fiƙa a unguwa a layi kai magana a ce ka ce za karatun Qur'ani kai shiru kuma ranar ka rasa bacci to an shiga rayuwarka musulunci bai ce haka tunda da yi kuke dan Allah fatan ku wanda kuke dan shi ya amsa to kai abin ku ba lafiya ka iya ku ku jadda kanku in ka daga muryar ka na kusa da kai zai san inda kake in ka yi kuskure ya kama kai dan gyara ma in ka gyara ku ci gaba in shi ne ka kama ya gyara ku ci gaba kuna abin ku iko iko wanda kuke dan shi ya sani to da ku ku shiga rayuwar wanda suke gefe to da ka addinin Allah sauki ne wani kuma tashi zai kira sallar ne na fari zai tun karfe hudu asabar sai an yi biyar da wani abu za yi rabi biyar da daga mata sun karfe hudu kafin haka da wajen awa ɗaya da rabi in ya gama kiran sallar sai kuma ya ɗauko mai shawi sai ya danna ko dai ba za ka zo masallacin mutu kama bacin ka ya ƙare yadda ya taso kai ma sai ka tashi to ba haka ba saboda haka tsari a shari'ance ka yi tsaka tsaki kakka cutar ka a cutar da ka ka kuma ka fita daga layin da shari'a ta shata mala yace tartilul qira'ati rera karatu kautata karatun alquran tartilul qur'ani ke ko kautata karatun qur'ani in za ka karatun sallah na fatiha ne ko ko na sura ne mala yace was abin da yake koyarwar manzo an yurattila alqur'ana tartila mai sallah ya kyautata karatun qur'aninsa matukar kyautatawa la hazan kada ya rika yayyanke shi cikin sauri kan ka ce ne wannan ya kai aya ya hada da wannan ko kuskure eh kan ka gyara ma wannan aya ya shiga ta biyunta shi zan da kake gyaran ya bar wannan aya tuni magana ma ya dawo kuma bai taso ba to ba a san haka wala ajala kada a samu gaggawa a cikin karatu bal qira'atan mufasfaratan harfan harfan a'a karatu ake so a yi irin wanda mai fassarawa zai iya fassarawa harafi bayan harafi haka ake so karatun sallar mutum ya zama wa yuzayyinu alqur'ana bi sautihi ki kuma kawata alqur'anin da muryarsa a tike ta a rera ta shi kai wala shi da ma kamar yanzu take amma a kasuwa sai ka ji gwangwaran gwangwaran eh nan ai gurin maganar da kasuwancin lahira aka zo tanko na duniya ne biyar da yi koyi shi dai a bashi kuɗin sa amma nan kuma kasuwancin lahira ne nan kuma fagen da za a yi haka to ana so ka kyautata ka a lokacin da kake karatu alqur'ani wa yataganna bihi ya rera shi qur'ani fi hududil ahkamil ma'rufa amma fa a daidai da iyakokin da aka shimfiɗa na hukunce-hukuncen da aka suke sanannu inda ahalin ilmi bi tajwidi gurin malaman tajwidi ba kai za ka daga dama ka rika wato rerawa irin yadda rerawa ta ka ga dama kake ba za ka rika samun irin wannan inda ake idgami ke ikilabi. inda ake izhari ke idgami inda ake idgami ke izhari inda ake ja ke fade inda ba a ja ya ja shi ya dauka ko idan inda ka karya murya shi ke an gane ko to wannan ba daidai bane a'a kaje kaje ka koyi yadda malaman masana karatun alqur'ani suke ina ne ake jaye ahu ina ne ake matsakaicin da ina ne ake hada wani harafin da wani a shigar da shi cikin wani ina ne ake bayyanar da abin da za a faɗa ya fito fili karara to shine zaka yi shi da sa ka'ida an gane ko wata rana a koli bawan Allah ana ce masa ishaq zo karatun sallarsa inda Allah yake cewa ma an gadaba ko in ka ce za karanta ma an sai ka ja saboda akwai maddun wace wajibul muttasil alif ne hamza ta biyo bayansa wajibul muttasil lati za ka ja gwargwadon harka biyar ko hudu biyar kai ko ana mata hudu akan yi mata hudu an gane ko to shi kuma ka gama fadar ma an din ita wannan alhamzar za ka yi izhari saboda gainin ne biyo bayan ta cikin harafan izhari ma'an gadaka ikama ma'an gadaka za a rera za a rerawa to kuma nan gurin ba gurin da za a yi haka ba to sai ka zo kai inda kai kana ganin wato ka dage ka kana rera wanda kuma san kare shi wai wai da kuma wannan da gwalgwalan malamin da kana ce ah, kai malamai da hasada shi murya ce madda amma dai san kuma kwanta da yake ko to haka zaka yi ta gani akwai gurin da hasada suna iya aiki akwai kuma da tsakani da Allah gyara ne saboda haka in za ka yi shi ne mala yace idan to an yi shi fi hududil al ma'rufa a tsakankanin iyaka ta hukunta hukuncen da aka sani inda ahlul ilmi bit tajwid gurin malaman da suka san tajwid wala yanbaghi bihi ala al alhan al mubtada wala yatagalla wala yatagalla bihi alal alhal mubtada kada ya rera qur'ani a bisa wato lallauya murya ko kuma salon rerawa irin na yan bid'a kirkirarren rerawa kirkirarren rera karatu za ka ji wani wato sun ma fita daga ka'idar masu tajwid كلا har sai ya kusa shi da bai gama jan ba su masu jirgin su la'an wuce su kuma an gane ko ita to kada mutum ya irin wani wannan kirkirar abu ne bai da asali a wala alal qawanin musiqiyya kada kuma yayi shi a bisa wato ka'idojin masu kiɗa masu waƙe irin na zamani samu wato wata waƙa da ce masa dauki qur'anin shi ma ya tafi da shi a wannan zuba a bai halatta haramun to don nan zai sa wato a dauki qur'ani shi ma kamar wannan layin ne to sai ma yace al-fathu ala al-imam yin buɗe ga liman tunda dai za a yi karatu kuma abu ne da ake da ka ba da littafi ake buɗe a karanta ba to a kwana a tashi halayyar dan adam sai ta aiki cewa duk dan adam ajiji ne gajiyayye duk karfin haddarka duk gagarar ɗinka dai da san baka yi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka sauka masa aka ce wala tuharrik bihi lisanaka lita'dil la tuharrik bihi lisanaka lita'dil kai annabi Muhammad Allah ya ce ba sai ka motsa harshenka ba dan gaggawar in malaika Jibril ya gama ka faɗa kwantar da hankalinka sai ce ne inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara maka shi a kirji ka rike namu ne zamu maka an baka wa qur'ana da maka karanta din ma a lafiya nan an baka haka da to wannan gangaran din sai ya zo sallah sai wata rana ya bata sahabbai kwarjini ba wanda yake maka ya ah wata mai sallah da su ubayyi ba ne sha'a kwara ayyadan ka ganin nan bayan mazana ne hana ka tuna mu ayar da aka mantar da ni ni ma mutum ne kamar ku irin abin da ake jarrabar ku da shi na mantuwa ana jarraba ta da shi in na manta ku tuna haka yake saboda in ka san alaran mashi an tuna masa in an ina zai ce waye wani mai kan kamfan ne wani abin nan to an kayi wanda ba ne ma kasa gane waye ya gyara amma dai kayi kayi aiki da abin da man shi ma da ya san haka ba zai faɗa a to gangarancin sa ake kai manzo ba kuma shi da ba mai gyaran ba shi ya jiyo ma ya ce in irin haka ta faru a rika gyara Allah ya yi haka don ya sanar da ku cewa duk wani wanda ba shi ba yana mantuwa saboda haka amma shine la yadullu rabbi wala yansa wa ma kana rabbuka nasiya ka baya mantuwa saboda haka tunda shine kadai baya mantuwa to babu wani wanda ya kubuta daga shi sai ne malam zai mana magana akan ya ake wa limami buɗe in karatu ya cire ya kai ya kawo aya gaba ta ki zuwa ko ya kamo ya rabi ta ki rasuwa? saboda wata aya ta ɗebe shi ina cikin wata sura ya tafi wata to za a yi masa gyara malai ce wa yushra'u lil muqtadi an shar'anta wa wanda yake kwaikwayon mai sallah yake bin limami sallah mamu kenan an ya taqassada al fatha ala al imam ya tsantsance yi wa limami buɗi ya tace salon yadda zai wa limamin sa buɗi kada a zama yan tattabar ka da zara an ji man yayi tuntube mutum bakwai kowa ya kamo to wanne zai ji wanne zai dauka wanne zai bari an fahimta ko sannan kuma yayi kuskuren anan daidai inda zaka an da shi kuskuren ka tafi ka sake kawo masa can inda ya ya baro wai a da shi ba dan dawo da baya to kuma ya da ya sake cirewa ka kuma zaki koma nan din da yake da matsala ga ya masa nan ya ci gaba an fahimta ne malai ce waya ta qasadal fath alal imani ki tsantsance wato tashi salon yadda zai wa limani buɗe idan yayi kuskure idan urtijja alaihi fil qira'a idan aka jarrabi limamin da kakarewar karatu urtijja ka tsaya ci a karatu ya kaki gaba kaki ba in kuma Allah ya tashi jarrabar ko an karanta kai in ka zo ba ta nan Allah ya jarrabu wani wato mahaddaci na gani na gani na fada a nan wato unguwar mu rijiyar lemo sanda Allah rijiyar lemo yanzu hoto ta kwashi yazo yana karatu duk na bayan sama masa ɗaliban sa ne yazo yana cikin karatu aya ta kizuwa ɗaya daga cikin ɗaliban sa da suke bayan sa kama aya daga farko ya kai ƙarshe shi ya kamo ya je tsakiya ta kuma kakare Hankali ne wannan hawaye ya cika fuskar sai ruku aka aka tsara sallah ta ke zuwa kuma damuwa ta dame shi to amma yanzu wani gaba gaba ya kai ke wa aya in za ku karba da kuɗin ba za ku bi shi ba ku tafi wani masallaci ko haka muke haka muka iya haka bani haka ake ta wannan ko addinin ba nasa tsarin yadda aka zo da shi ba shi ya zo da shi kuma so yake a karba to amma duk in muka babu cikin sauki kowa da kowa lafiya lau za a tafi tare Allah ya sa mu dace hada lokaci ko ita ar rukunin ruku'u cikin wato yin sallah mala yace fa idza faraga min al-qira'ati idan limami ya gama karatun Fatiha da sura ko ya gama karatun fatiha in raka'ar da ake fatiha kawai ce sakata sai ya shiru saktatan latifa shiru na dan lokaci kaɗan sassauƙan shiru bi miqdari ma yataraddu ilayhi nafsuhu gwargwadon yadda numfashinsa zai dawo ki samu wato ajiyar zuciya na ya kammala karatun da ke thumma yarfa'u yadayhi sannan sai kuma ya ɗaga tafukansa biyu ala wujuhin almutaqaddima fi takbirati al-ihram a bisa daidai da fuskokin da muka riga muka bayani suka gabata a bara harama ma'ana lokacin da ka gama karatun sallar ka zaka tafi ruku'u kana da damar lokacin zaka tafi ruku'u kabbarar da zaka yi ta tafiya ka hada ta da daga hannun tare kana da dama sai ka yi kabbar sannan ka daga hannun kana da dama sai ka daga hannun ka da da shi kai kabbara ai haka dama ya ga mana wannan shi to kana da wannan damar ma anan su wacce kai ta yi sannan sai cika cewa wa yukabbiru sai wato kuma kabbara bayan gama daga hannun ko kuma ta daga hannun ko kuma haka wa huwa wajib yin kabbaran nan ta ce tafiya da za ka yi wajibi ce ba taɓa samu manzo ya sallah bai yi ta yana yi mayar yarka'u sannan sai ya ruku'u bi qadari ma saƙirru mafasiluhu wargwadon yadda gabansa za su tabbata sun tsu a ruku'u waya a wa ya'khudha eh, a ya'khudhu kullu udwin ma akhadahu kuma kowace gaba ya zama wato alin tariki marqata ka samu matabbatar ta arfu a yanayin ruku'u kowace gaba ta yi daidai da yadda ci ta yi ruku'u wa hada rukun yin ruku'u a wannan zubin ya zama kowace gaba ta tabbata ta yi ruku'u ginshiki ne a sallah in ku an ce ba ginshiki to ba sallah sai ce to kaifiyatul ruku yadda ma ake yin ruku'u sai ka ji da haka kake yi ko ba haka kake ba yace wa yaba'u yadayhi ala rukbatayhi ne sallah a yayin ruku'u zai sanya kafukan sa ne ala rukbatayhi akan sa biyu wayumakkinahuma yumakkinuhuma min rukbatayhi ya kuma tabbatar da su akan guyoyin nasa wa yufarriju baina asabi'ihi ya ware tsakanin yatsunsa da zai dora akan gwiwar su din zaka dora wa gwiwar haka zaka wawara, ka wawware su kowanne bai haɗu da wani ba sai ka dora su akan gwiwar da zaka kama a lokacin ruku haka ake yi sai ce ka annahu qabidun ala rukbatayhi kai ka ce damkar su gwiwoyin zai haka ake sai ka damke su wa hadha kulluhu wajib duka wannan bayanin da maka ne da ake ruku'u wajibi ba wanda zaka yi shaida kake su haka ake yin su. idan ka tabbatar da ka kama guyo ka karaba ɗan yatsunka akan ta ka rike ta sai ce wa yamuddu zahrahu sai mutum kuma ya miƙar da nan bayan wa yabsuquhu ya shimfidar da shi ne ƙato dodar hatta law subba alaihi alma'u hadda za a ɗebi ruwa a zuba a kan gadon bayan lastaqarra da ruwan ya tabbata ba zai yi ba ma'ana ai za su gadon bayan da wadan kwararo wadan wato rami haka to da za ka yi ruku'un in aka zuba ruwan zai iya zama a wannan gurin bai gangare ba saboda baka sunkuya ba bai gangare ta zau ko bai gangaro ta baya ba saboda baka daga ba haka ake so bayan yi tafi a ruku'u salsal inda haka kake to lafiya lau a dora a ci gaba in ba kake ba to ka gyara wa huwa wajibun ma la yace wannan fa dole ne wala yaqtibu ra'sahu kada mutum ya sunkuyar yadda kansa a ruku wala yarfa'u fa kuma ya daga walakin yaj'aluhu musawiyan li dhahri a'a sai dai isan ya shi ya tafi daidai da gadan bayansa wa yubaidu mirfaqaihi an jambayhi kuma ya nesanta gwiwoyin hannunsa daga jikin haƙarƙarinsa wannan idan kai kaɗai kake sallar ko kuma kana limani amma a sahu da sahu ya sahu in kace za ka bokara ko ya bokara to bokara bokara za an gane ko wannan ba zai yi ba amma dai ko a hakan ba a so ka liƙa shi wato ainihin gwiwar hannunka a jikin haƙarƙarinka lokacin da kai ruku an fahimta ko wa yaqulu fi ruku'i sannan sai ne ruku'u mai sallah ya rika cewa a cikin ruku'unsa subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سوءك أو أكثر قوت يدهك كما أقول رواية سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده أقول كما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس rabbul mala'ikati war akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wacce ka iya kai a cikin waɗannan kayi mai yiwa kai da ɗaya kasar ita duk wani ya zo da ba ita ba ka daban a'a manzo ma yana yi amma kai wannan aka yi dace ka iya baka san sauran ba amma da ka yi karatu da duk da ka san su wata nan kai wannan wata nan kai wannan yadda manzo shi ma yake ai an fahimta to mala a takaice sai dauko wannan mai saukin sai kamun tunda a rairayayyen littafin sa ne a babban duk ya shi su sa muka tsanin sai ne wa wani lokaci don mu ga yadda abubuwan a daidai wannan gabar da koya mana ruku yake cewa lalle ne a da in ya kawo abu sai ce dole ne in ya kawo sai ce dole ne to sai kai wannan ruku in ka zai zama ruku hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman la yuqima liman la yuqimu salbahu fi ruku'i was sujud babu sallah ga wanda baya ni da gadan bayansa a ruku'unsa da sujudansa to aka ce ko ba sallah aka ga zama dole kai yadda zaka miƙar da su to miƙar da gadan baya a ruku'u ya sha bamban da miƙar da gadan baya a sujjada domin miƙar da gadan baya a ruku'u zaka iya yin sa ya haka straight da ake cewa humble amma a sujjada sulofin zai duk da ya miƙe din amma zai yi sulofin saboda tudun kafarka ya fi tudun hannunka da kasa an gane ko to amma wasu suke fahimta an ce babu sallah ga wanda bai miƙar da gadon bayansa a ruku'u da sujira ba sai da yanzu sujira sai ta fi can haka yake hana kai ka ɗauka kwanciya zai a ba haka ake kuskuren fahimta an fahimta ko in kana bin sallah wasu kuran za ka gama cikin to wannan ba daidai ba ne shi yasa mai irin wannan duk da ya tsinci kansa a sallah a jami'i ba yadda ya iya sai dai irin da mutane saboda sahun da aka yi shi yadda kowa zai yi ba zai ba shi yin wannan idan sai kar da neman din ba an gane ko yawa lokaci yayi ko to dan ka ana za mu tsaya muka tashi sai mu magana akan da abin da ya shafi tasbiyatul arkan insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka abinda muka dace Allah ba mu lada wanda aka kuskure Allah ya yi sai a kira sallah zani insha Allah الله alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd waɗanda suka tura tambayoyi akwai wanda ke cewa assalamu alaikum malam fadar a'udhu billahi a raka'ar farko ake fada ko kuwa dukkan raka'o'i an ji to kamar da muka ambata cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce idan za mu karanta alqur'ani mu nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan to wannan a'udhu billahi neman tsari ne daga sharrin wannan sharri nasa da zaka nemi tsari yana iya zuwa maka a raka a farko shedan yana iya zuwa maka a ta biyu yana iya zuwa maka a ta uku yana iya zuwa maka a ta ƙarshe shi yasa ma a lokacin manzo wani sahabi yake shaya manzon Allah shedan yana zuwa ya shiga tsakanina da sallah ina zuwa har ga tsamin lissafi sai ina karatu sai ka ta cikin matsala rika jin kamar ko yanzu na gama iyaka na abudu kuma ashe ma na je wala bani misali ko kuma rika jin wato kamar anya ko bana ya fatiha kuma na cikin sura ina nema har ga tsamin lissafi sai manzo yace ai wani ne da ake ce masa khinzab ka san sunan shi ko tun daga sunan tsoro sarwa ne ce shi ne yake zuwa wa mai sallah a irin wannan yanayi ita duk sanda ka ja ka ta da kai ke ne a uzu billahi minash shaitanir rajim to fa a hagunka kana cikin sallah zai tafiya baka to kaga idan har kana yi kuma zai zo maka irin wannan har mazo shi ga yadda ake masa makarin kaga shi in kai a tun a karatu zaka iya zama ka maganin ko kaga in kai raka'a farko idan a tabi ba kai ba kaga dama ta samu kai a ta farko kaya a ta a ta uku ba ta ba zai iya zuwa maka su da kowace da akwai bukatar kai maka an dai fahimci bane tunda kowace tana bukatar ka samu kariya daga yiwuwar izo maka tunda maza za mu ana kiran sallah ruga yake a guje na tusa ana gaba sai ya dawo bari mu jinda wanda ba zai uzu ba a kawo masa matsala ko haka shi ne idan ya sama wasu. yana kasa kan ko in ya dawo ya ga shikenan lafiya lau amma wani kuma ya dan bar guri da cike ba san sai rika kaiwa a cikin kawo wannan kaiwa da kawo sai kuma ya shiga maka da kokon ana kasa kan so da ka kowace raka za a uzu billahi ta assalamu alaikum malam dan Allah ka koya mana yadda ake shafa akan safa idan hakan ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam malam ka san yanzu sanyi ne sai ku san sanyi dan liman na jin sa sai eh, ba na shiri da shi da mu damu na yi ina daga cikin jarrabar da Allah yake wa wani ya fi son sanyi wani ya fi son gashi wani yanzu shi lafiya rawai ke sanyi amma mu irin su wato ko ko nan da tsakur kunne ban sani ba ki busar da jiki hana ka sakar ga jiki na ne ana sanyi sanyi ke dauka ko ana dimi sai yi ina tafiya da yanayin dabi'a da haka tun sanda muna secondary akwai abokin karatu na ce masa tsahiru mutumin karaye idan na zo dama makaranta ina zuwa dama hannunsa shi na cikin aljihu mutum ne mai jin sai da na ji assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam na ansa ba sai mun yi hannu ba sai hannun ka sanyi ne da shi aka yi mu ce da ji dimi na za ka lalata mun da da ne to ne yake cewa ya maganar ya da ake shafa a kansa to abinda manzo ya koyar idan za ka yi shafa akan hoki ko safa duk kowanne ya tabbata ana yi ka'idar yadda ake yin shafa akan safa ko akan hukki ko akan takalmi sau ciki shine ya zama da sharadin kafin ka sanya safar taka ko hukkin naka sai da kai alwala daga farko har ƙarshe muqaddara asuba sai kai alwala daga farko har ƙarshe sai ka dauka safar ka kasa to kana iya zama da wannan safar a jikinka maganin sanyi daga yuwar kuma wato kafar ta bushe ko ta rika daddarewa don wasa ka suna da wani aboki shi ma ka tashi har sai ya sa leda zai kwanta bacci ya daure kafa in ba ka baka ya tashi da safe kamar an sa wuka an yayyanka ta sai ta daddare saboda sai to irin wannan in ka sa safar a sallar asbaq to kana da dama idan azhar ta zo kai alwalar daga farko zuwa har shafar kulli sauran me ya rage maka wankin kafa sai ka taba ruwan tafukan nan naka guda biyu da suka taɓa ruwan sai ka ɗora su a kan saman ƙafar sai ka taho da kan yatsu ka taho daidai inda wato safar take ko ko sai ka shafo haka kun gana shafa har idan sauna ko ina ya samu ba ruwanka da abin da ya shafi ƙori ba ruwanka da abin da ya shafi ƙasan ƙafa ba a sa ka ba ya sa sai na ke cewa ba dan addini ba dan ra'ayi ba ne. ba yadda ka iya sai dai ka yadda Allah yake manzo shi yake tudani a gani na a shafi kasan hufi shi yafi a shafi sama tunda nan ake taka amma saboda ba dan ra'ayi bane sai dai ka bi yadda Allah yake manzo shi ba yadda muka iya sama muke sha an fahimta ko don kai wa kafa dama ka sai kai wa kafa hagu kana da damar sallar azhar kai haka la'asar kai haka magarba kai haka isha'i kai haka Guda da maka ta ranar ta tsare Allah ya kai mu gobe sai kai wata da asuba alwalar ka sake mai ruwa sannan kake da ikon kai amma da matafiyi ne kai an baka damar kwana uku in ka ka da sai dai in an rashin sa'a mani ya fa ka kwanta farki ka maniyan ka to ko kuma ka ga bukatar sha'awa da iyali to magana wanka ta taso ita fa ba magana shafa akan hutu sai dai a jike shi daga ko inda magana ce ta wanka yawwa to wannan kenan wannan kuma yake malan dan Allah menene hukuncin kada hannu a zaman tahiya kada hannu a cikin zaman tahiya ina da asali ya tabbata manzo ya koyar da kana iya tsaye da hannunka can manuniyarka kana kuma iya karkada ta har yake cewa wannan karkadawa yakan bakanta wa shedan rai kai ka ce ka dau guduma ne karkada tsirkawar saboda ma'ana ka ta Allah dan shi ko kake ibada ka yanzu ma aikin ibada da kake shi kana fa har ma kake kaɗa masa kai ba ka da wani abin bauta sai Allah ne shi kaɗai ma'ana ka wata na ce kake kwalelan ka sai na ba Allah shi kaɗai ko nake bauta ya tabbata yasa annabi risala yake cewa ka annaha makma'atul lishaytan wannan kaɗawa kai ka ce wata guduma ce take ɗirkawa shaytan yake cewa wai a cikin malamai marawaita wai akwai wanda ya da ifanta wannan littafin na albani watan sifatu sana sannan kuma malamin wai shi ma ya yi nasa Allah ya saka wa malam ya albarkaci 'ya'yanka amin da na kai ma in kana da su in ko baka da su Allah ya kawo su to batun cewar akwai wani malamai cikin marawaita su marawaita dai sun kare tuntuni yanzu ka ji ruwaya hadisi ya ce wani ya rawato shi a guri kaza ko a guri kaza littafi kaza ba ma su yin sai da ku a ce a cikin malamai da ake da su akwai wani wanda yi littafi daban da wannan da ake ganin shi na ta yafi wannan ko kuma da ta ce a kan batun ka zo ka ce littafin wani kaga ifan tashi kuma ya karbi da ifanci ai magana ce ta abin da ya faɗa ya tabbata Allah ya ci ko manzon ya ci an fahimta ko kamar da yanzu wannan reraye babban shi inda ya zo gaba sai ce saboda hadisin da Bukhari ya rawaito ko Muslim ya rawaito ko Abu Dawud ya rawaito ko Tirmidhi ya rawaito ko saboda faɗin Allah a cikin Al-Qur'ani aya ta kaza sura ta kaza wannan dan ka samu rairayen abin da ikon sa kafin ka tafi babban ka ga duk dalilan da ido gara da su ifa abubuwan da ya faɗa to da ka batun wani ce ya rauna tashi ai magana ciki ko an fada an ce an rauna tashi eh to zai karɓi raunin in aya ce aka ce Allah ya ce a guri kaza da aka ce aina ma tu wallu fa tamma wajhullah sai muka zo ana magana cewa a sallar ka za zaka iya kai kabbara duk inda ta kalla dabbar taka ka ci gaba da sallar ka me dogaran sa aina ma tu takun aina ma tu wallu fa wajhullah misali an gane ko ka kawo aya kuma kawo maka hadisi na manzo ka maka wani sahabi daga cikin sahabbai yayi to wani ya ce da'ibi ne sai kuma karba ƙara faɗa zai shekara dubu yana ta da'ibi ne shi zai ci ibanci amma dai ka ba ta mata tiri amma in abin da ya kawo kana da cewa to inda ake da cewar sai a faɗi dalilin da ya fi nasa da ma shi ma dan adam inda ya kuskure sai a ce a karɓi dan wani kuma da haka suke fada tun cikin magabata tun cikin wato ne irin sai imamu na malik da makamantansu ce duk wani wanda ka sani a duk abin da zai faɗa na magana ina da abin karɓa na abin ina da abin mayar mata sai ka nuna kabarin annabi sai sai dai mai wannan kabar ne ya faɗa ba kada yadda ka iya sai ka ji amma duk wani wanda ka sani a iya samu a wani abin ka karɓa wani kuma ka ce a anan dai gaskiya a sauka lafiya ga wanda zan saboda ya fika dalili da karfin hujja to kuma dama Allah bai tattara komai na dalilai da kiyaye shi da rike shi da fadar daidai a kowace matsala ga wani mutum ba in ba ga manzon da ya aiko mana saboda sai an samu wannan kazawar ba yadda ka iya ni ma na kamar na ga muku sannan muka fara karatu na iya ga muku wani abu wannan kwatsan zo ce da kotaran abu kaza na ga muku ga abin da yake haka shine fa'ida yawa sakamakon tambayar da wata baiwar Allah ta yi akan ba da taimakon masallaci na nemi yardar mijina akan zan dinga eh, gabatar da taimakon sai ya ce wai gwanda na bashi taimakon akan na kawo masallaci domin wai sai ya fi lada malam ga abin yake <laughs> wato tuwon ramai na yake so su sadaka ce kuma mata ta dabar kuma da karbe shi ke nan sai sadaka yake so to idan Allah ya sa tana da hali za ta iya bayar da wanda za a kawo masallaci da kuma wanda za ta bashi ta hada ta ta bashi a samu wato ƙarin kauna da ƙarfin soyayya tsakanin cewar ya dace da matar da har tana iya taimaka masa Sai mata Allah ya sa mata albarka kuma ya ji daɗin da ɗari ƙesa an magana kishi ya ce kai abu. <laughs> Allah muna da ɗaya tankan da goma ko ba haka ba kaka je kawo su kowa su kullum sai da ba ta nan da ba ka da ita kuma ka da shi sai da a Hausa ma tunda wannan ana dan samun lokaci wallahi hada abu na cikin dan fa hasa shi cikin wallahi na sha Allah ta bashi kuma ta aiko na masallaci shi ko bai kamata ya hana aiko masallaci ba saboda a bashi kawai saboda bukatar da za a bashi yi da ita tana da mahallinta kuma wanda za a yi wa masallaci na da mahallin wanda ta bashi ta taimaka masa amma ba daidai yake da ta saka a masallaci ba domin idan ta saka a masallaci kaddara misali abin ta bar a masallaci aka sai buta to in ba ranar da aka ce buta nan ta tashi daga aiki ba na dan ta ci gaba da hawaye shi ko wanda ya ta bashi ije ya siyo musu abin da yaso suka sa gaba suka cinye shi kenan an ci kaga hauhawar abin ba ɗaya bane sannan kuma wani lokaci zaka tar abin ta bayar a'a tuna aka kwai aka siya aka saka to wannan kwan da aka sa har zuwa ya mutu na ta yana duk da aka ga haske na tana da Ka kaga daukakuwar abin da darajar sa ba ɗaya bane da shi ya ba ta bashi ko a cikin yanzu an gama da shi to da in ku tuna da halin za ta iya bashi kuma ta bada wani aka masallaci to ba sai ta bi ta hannunsa ba ta turo a kawo masallaci masallaci kuma wacce ta ci gashi in an kai fa lalan in ba kai ba dama Kayan ne shi ma din ya samu an fahimta ko wannan daidai ne Allah ya samu da shi subhanak to kace ne eh yace yayin da ka zo ka tada limamin ka ina karatun fatiha ka zo ka bi sallah to sai ka yi addu'ar buɗe karatun sallah kaga in karatun nan a fili yake yi dama mun ji bayanin cewa idan limami yana karatu a fili karatunsa ya ɗauke maka karatu na yi ne a madadinka dama ma da yake mana za ka yi ne kai idan yana a ɓoye don ka tsaya jigun shi ɗaya samu damar shigo maka da wasu wasu amma in yana yi yana yi a kanka da kuma shi kan ku da kuke bayansa Ina yi ne a kansa da kuma madadinku ko da haka to kaga ana maganar cewar kai addu'ar buɗe karatu don kai addu'a buɗe karatu karatun za kai aka ba shi zaka to ma ma'ana kai addu'a bude karatu ba karatu zaka to da ka limamin kai maka addu'a bude karatu kuma ya bude maka amma in a boye yake to da ba baka san yanzu a ina yake ba ina ya tsaya sai ka karatu addu'ar bude ka sai kai karatu sallar ya wannan shi na karatun sallah a fili ko a ɓoye. Hmm. To amma ita eh. to a cikin duk bayanan da aka yi na salloli an gama kawo su sallar dokar ruwa sallar kisewar wata na idi sallolin farilla sallar dare amma ba a kawo na sallar gawa ba ita ma a boye ake ko a fili ake ana yi a ɓoye. kuma kana iya yi a fili in ka so koyar da waɗanda suke bin ka ba san yadda ake ba sai ka bayyana da ya zama koyarwa ta ji da abin da ake free falo a matsayin practical in Allah ya mu kuma sallah ta gaba sai su ji shiru ka ɓoye liman nan ka bayyana mai su dama saboda na ji da yawa ba su iya ba su na zuciya to bari yi kowa sai ya ji yadda ake amma suna aina yi kowa ya ji magana sai ta ajiye a ƙara su har da cewa an fahimta ko yawa in fagen koyarwa ne ka bayyana baka ne amma ana yi ne abu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك abinda na manta ban faɗa ba za a yi min uzuri sati biyu masu zuwa ma'ana lahadi biyu masu zuwa zan ci karo da wani uzuri da zai gitta da ba zai bani damar zuwa in yi karatu ba saboda haka sai bayan waɗannan sati biyun za mu ɗora karatu insha Allah أكبر الله أكبر <clears throat> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله <clears throat> حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا فقيموا واعتدلوا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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ضرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ضرة شرا يره الله أكبر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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد فإن وذاك قد الله يا الله الناس A shi mun gama karatun Allah yana da jarraba manzo da bantuwa ma rabe mu na riga na miƙe a raka'a ta uku mai kwan zauna mana raka'a ta biyu mai kwan zauna na miƙe na tafi ta uku an yi min tasbihi don sanar da ni cewa na manta zama zan yi na miƙe to sai ban dawo ba sai ma nuni da na wasu da hannu cewa na cikin masallaci miƙe kamar da na miƙe turan limami ya irin wannan ya manta a raka ta biyu ya miƙe bai riga ya zauna ba to ma masu za su iya tashi bayan sun masa tasbihin an karar da shi cewar ya tsallake tahiya idan aka idar sai zama sallar gaba ɗaya abin da aka rasa a ciki wannan zaman tahiyar da tahiyar to in aka je ƙarshe kamar da aka gama tahiya kafin ka ce assalamu alaikum sai ka sujudu dubi kamar yadda muka yi aka gani in ka ce assalamu alaikum wa nasu zubin sun je sun gyara maka kuskuren Allah ke wannan tafiyar da zaman ta da kai haka ya taɓa faruwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi haka amma da da aka yi min tasbihin kuma na dawo na zauna na samar da tafiyar kun samar da ita to idan na je karshen sallar na ce assalamu alaikum bayan gama tafiyar sallar to zan yi sujudu biyu na gyaran na yi ƙarin tsayawa da na yi aka yi min tasbihi na dawo domin an ta sallar zai ta cika amma da ƙarin wata tsayawar da nai wacce aka yi tasbihi na dawo to kana damar in haka ta faru ba sai ka dawo ba ko kai ya ƙarshe sai ka yi sujudar an yi ragin wannan tafiyar da zamanta amma in ku ka dawo to a ƙarshe sai dai ku yi ba'adi shine abin da ake idan an yi ƙari Allah ya samu dace agajin da ake kuma kada ka manta ka ci kwaljinka ka kawo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta